radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 daga nan sai mu koyi harshen farisanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na ko san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bin ragautan watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan zalhijin shekara ta 1444 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan yulin shekara ta 1811 kasar venezuela da sanar da samun 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan spain francisco mirinda shine wanda ya fara yaƙi da mulkin mallakar ƙasar spain a ƙasar venezuela shekara ta 1806 amma bai samu nasara ba amma daga bisani kuma ya haɗa kai da simon bolivar suka fatattake turawan spain ɗin daga venezuela inda a ranar bargautan yulin shekara ta 1811 venezuela ta samu 'yancin kanta venezuela tana kwaftaka da kasashen brazil guyana da kuma colombia venezuela ita ce ƙasa ta ɗaya wajen yawan man fetur a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan yulin shekara ta 1962 kasar algeria ta samu yancin kanta daga turawan mulkin mallaka na faransa kafin haka dai turawa sun mami kasar algeria ne shekara ta 1830 kuma na halin ya ci gaba har zuwa tsawon shekaru 130 dukkan waɗanda suka yi yunkuri na kwatar yancin kan kasar algeria din a tsakanin waɗannan shekaru dai ba su samu nasara ba amma bayan yakin duniya na ɗaya mutanen ƙasar algeria sun fara wani sabon yunkuri na kwatar 'yancin kai inda aka kashe kimanin mutane miliyan ɗaya daga nan ne kuma shugaban ƙasar faransa na lokacin charles de gaulle ya bai wa mutanen ƙasar algeria 'yancin kai a rana irin ta yau sannan kuma a gudanar da zaɓe na farko bayan samun 'yancin kai ɗin inda ahmad bilal ya zama shugaban ƙasar algeria na farko. daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau ƙungiyar falangers ta kirsocin ƙasar labanan wadda take samun goyon bayan isra'ila kai tsaye a lokacin da isra'ila take mame da ƙasar labanan ƙungiyar ta sace jami'an diplomasiya na ƙasar iran su uku da kuma wani ɗan jarida shi ma ɗan ƙasar iran ɗin a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa aiki a wani wuri mai tazarar kilomita 40 daga wajen birnin beirut fadar mulkin ƙasar ta labanan rahotannin farko dai sun nuna cewa an kashe waɗannan mutane amma daga baya wasu shaidu sun tabbatar da cewa suna tsare a hannun isra'ila kuma har yanzu isra'ila ta ƙi sakin waɗannan mutane kamar da kuma bata wani ƙarin bayani akan makomarsu ba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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. buɗe taron ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur da masu sayansa karo na takwas a birnin vienna iran ta ce daga yanzu dangantakarta da hukumar iaea e ta yarjejeniyar npt ne kawai dubban falastinawa a Jenin sun fito jana'iza da kuma juyayin wa'anda kusa isra'ila ta kashe kwanaki biyu da suka gabata a garin yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau laraba ce aka buɗe taron ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec da ƙasashen da suke sayan man karo na takwas a birnin vienna kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya kalto babban sakataren ƙungiyar Haitham al yana cewa dukkanin ƙasashe da kamfanoni da suke halartar taron da kuma sauran mutane za su amfana da wannan taron saboda za a tattauna muhimman al'amura wa'anda suka shafi makamashi da kuma matsalolin da duniya take fama da su dangane da shi babban sakataren kungiyar ta opec ya bayyana muhimmancin man fetur a matsayin makamashi ga dukkanin ƙasashen duniya har ila yau da kuma yadda farashi yake a halin yanzu a kasuwannin man fetur ya ce akwai buƙatar sauraron ƙorafe-ƙorafen masu sayan man da kuma masu sai da shi ministan arzikin man fetur da gas na ƙasar iran javad auji na daga cikin waɗanda za su yi jawabi a wannan taron Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran Muhammad Islami ya bayyana cewa daga yanzu dangantaka tsakanin Iran da hukuma mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e ta yarjejeniyar NPT ce kawai da kuma abin da ya zama lazimi babu ƙari babu ragi. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran yana kalto Islami yana faɗar haka a yau laraba bayan taron majalisar ministocin kasar iran a nan birnin tehran kafin haka dai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar iran sun fara sukar hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar da sabawa dokar da majalisar ta kafa dangane da takaita hulɗa da hukumar ta iaea e zuwa abin da ya zama wajibi kawai a shekara ta 2015 ne da ya jumhuriyar musulunci ta iran da kasashe biyar a hada da ɗaya wato rasha china amurka birtaniya faransa da kuma jamus suka samar da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran don a ɗaukewa ƙasar takunkuman da aka ɗora mata amma ƙasar amurka ta yi gaban kanta ta fice daga wani yarjejeniya a shekara ta 2018 sannan sauran ƙasashen turai suka kasa cika alƙawulan da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar a nan ne iran ta yi watsi da wasu ɓangarori na yarjejeniyar don tilastawa nan ƙasashe dawowa cikinta da kuma cika alƙawulan da suka ɗauka. Bakin ciki da ɓacin rai ne suka mamaye zukatan dubban Falasɗinawa na garin Jenin da ke arewacin yankin yamma da kogin Jordan a lokacin da suke jana'izar mutane fiye da dozin guda wa'anda sojojin harfi ƙasar Isra'ila suka kashe a cikin fafatawa tsakaninsu da mayakan falasinawa a garin tashar talabijin ta farasibi a nan tehran ta kara da cewa a ƙauyen da sojojin hamdu ƙasar isra'ila suka yi wa garin jenin kwanaki biyu da suka gabata sun yi amfani da makaman yaƙi kan fararen hula falasinawa inda suka kashe fiye da dozin guda daga cikinsu suka raunata wasu da dama daga cikin wa'anda sojojin yahudawan suka kashe hadda yara ƙanana a jana'izar yau laraba dai falasinawan sun rera takin goyon baya ga matasan garin wa'anda suka tilasta wa sojojin hamfisar isra'ila janyewa daga garin bayan fafatawa na kwanaki sannan sun yi allah wadai da gwamnatin yi ka na falasinawa kan yadda take ba da haɗin kai ga hamfisar isra'ila kan al'amuran tsaro a yankin yamma kogin jordan da hamfisar isra'ila take mamaye da shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya ba da sanarwar cewa za a gudanar da zaɓuka a ƙasar kamar yadda aka tsara a cikin watan disamban shekara ta 2024 mai zuwa shafin yanar gizo na labarai african news ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa zai tabbatar da cewa an gudanar da zaben farko bayan samun 'yancin kai a kasar inda ya gabatar da kansa a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben tun bayan samun 'yancin kan sudan ta kudu daga kasar sudan a shekara ta 2011 ne dai shugaba silva kir yake shugabantan sudan ta kudu cikin matsaloli daban-daban daga ciki har yakin basasa da mataimakinsa rick macha na tsawon shekaru biyar kafin a sulhunta su a shekara ta 2018 a cikin wata agustan shekarar da ta gabata ce dai aka ɗage zaben zuwa shekaru biyu saboda wa'annan matsaloli ya zuwa yanzu dai shugaban ne kawai ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben amma kowa ya san tabbas abokin hamayyarsa rick macha zai shiga takarar hukumar the national emergency management agency nema a takaice ta ba da agajin gaggawa a tarayyar najeriya ta yi hasashen aukuwar ambaliyar ruwa masu yawa a jihohi goma sha hudu a kasar a cikin 'yan kwanaki ko kuma makonni masu zuwa jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto kamfanin dinacin labaran nan na najeriya wanda ya nakalto hukumar ta bakin mr ibrahim fariloye coordinating hukumar ajiyar lagos yana faɗar haka a wata takarda da ya sanya wa hannu Ibrahim ya ƙara da cewa ana sa ran ambaliyar ruwan zai auku ne daga ranakun hudu zuwa takwas ga watan Yulin da muke ciki, kuma jiyoyin da ake sa ran ambaliyar za ta auku sun hada da Plateau a yankunan Lantan da kuma Shandam. sai Kano a yankunan Sumaila da Tudun Wada, sai kuma jihar Sokoto a yankunan Shagari, Goranyo da kuma Silame. sannan jihar delta a okwe sai kuma jihar kaduna a kaciya a akwa ibon kuma a garin openekan sai kuma jihar adamawa a garuruwan mubi demsason mayo belwa jimeta da kuma yola sai kuma jihar katsina a birnin katsina jibiya kaita da bindawo sannan jihar kebbi a wara yalwa da kuma gwandu sai kuma jihar zamfara a shinkafi da gumi sai kuma a jihar borno a briel sauran jihohin da sun hada da jigawa a gwaram da kuma jihar kwara a jibba har ila yau da jihar Naija a mashegu da kuma kwantagwara daga ƙarshe hukumar ta yi kira ga mutanen wa'annan yankuna su yi hattara su kuma ɗauki matakan rigakafi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na afirka a yau Africa. Ayo.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarila kamar yadda watakila wasu ku suka ce da farko shirin a yau yaya da zango ne a Sudan domin jin halin da ake ciki tun bayan da rikici ya barke tsakanin janar janar masu fada'aji a ƙasar rikicin wanda ya barke tun ranar 15 ga watan Afrilu da ya gabata ya dai yi sanadin mutuwar dubban mutane da da tilastawa miliyoyi tserewa daga muhallansu to sai dai da alama yarjejen tsagaita wutar da aka ayyana tsakanin bangarorin biyu ta argushi domin an yi ta samun bayanai na barkewar rikici to domin jin halin da ake ciki daga nan birnin tahiran na tuntuɓi salman farisi wanda dan jarida ne a ƙasar ta sudan da ke bibiyar al'amuran da ke faruwa a kasar wanda kuma a yanzu haka yake a juba babban birnin kasar sudan ta kudu makwabciyar kasar ta sudan da farko kuma na fara da tambayar sa kan halin da ake ciki biyo bayan shilanta yarjejen tsage ta buɗe wuta a jajibarin bukukuwan babbar sallah ga dai yadda hirar tamu ta kasance to halin da ake ciki dai nan za a iya cewa kamar sanarwar da suka bayar da dukkanin sassan biyu kan cewa za su tsagaita wuta saboda sallah to abin mamaki kuma sai gashi suka kawo iyo nan yau din nan ma bayan fitowa daga tallar idi mun samu labarin cewa mun samu da hamsa daga can wanda muke bibiya sun tabbatar mana da cewa yau ma an yi ɓarin wuta a nan sassan biyu wato kuma wasu jihohi musamman jihar da ke kira jihar kaduna da kuma wani sassa da ke jihar jihohin kurdufan to kamar ya za a kwatanta mana yadda faɗan yake musamman a baya bayan nan za a yi cewa ana ci gaba da gwabza yakin ko kuma dai kamar lokaci zuwa lokaci ne ga shi dai yanzu kusan an kwashe kusan mako goma ana gwabza faɗan nan shin ya al'amura suke a sudan musamman a hartum ya jama'a ana ci gaba da fita har yanzu kuma ya ake ciki babu wasu jihar da ake zuwa a gaya mata kamfanin wani abu wanda ka tarar da dama ko mai sai a cikin birnin kartun ko kuma a da kartun ko kaga abin da ya shafi karfin ya shafi ainihin kan sauran jihohi da baki ɗaya kenan tun da faɗin nan ya barke akan sanar da cimma yarjejeniyoyi na tsagaita wuta shin kamar ne ke kawo cikas ga ɗaurewar waɗannan yarjejeniyoyin da ake cimmawa kasashen da ke shiga tsakani a wannan rikicin alal misali kamar saudiya da kuma amurka sun sha yin barazana ga waɗannan ɓangarorin da ke rikici a nan sudan akan batun a samu ɗorewar yarjejeniyoyin ta wutar da ake cimmawa shin kamar me yasa ne su waɗannan ɓangarorin suke kamar kunnan uwar shegu game da wannan kira-kira da manyan ƙasashen duniya suke yi musamman masu waɗannan masu shiga tsakanin ya ci dama dai in ji bahaushe in tun ya kaji makaho ya ce a wasan jifa ya taka biyu kowa akwai abin da yake ganin ya isa da shi ne idan haka yake yake ga yake dan yin irin wannan kunnen uwar shegu sannan kuma kowa akwai karfin da yake ganin yana da shi sannan kuma a cikin fadan ko da kasashen yammacin duniya da turan za a akwai maslaha wasu kasashe a cikin su wanda kusan za a iya cewa masu yi musu magana ma za a zargin cewa kusan ba da gaske suke yi ba inda ba da gaske suke yi da an bari inda kuma ba da gaske ba ko a ta kuma zai iya ci gaba Mm. to alal misali kamar batun da ya shafi 'yan eh, gudun hijira da ke tserewa haka kamar yanzu mafi yawancin waɗanda suke tserewa daga sudan ɗin ina ne suke nufa haka wani hali ne kuma suke ciki to abu da muka sani shi mafi yawancin jama'a sun tsere sun yi kantar asuka wasu kuma sun shiga ƙasar sannan kuma wasu sun shiga makwabciyar kasa wato ƙasar habasha sannan kuma wasu sun shiga makwabciyar sannan wasu kuma sun yi shigo nan tare da mu kasar sudan ta kudu nan nan domin yanzu idan ka ga sansanin yan gudun hijiran mu da ke nan gaskiya abin sai ɗaure maka kai adadin mutanen da suka shigo wannan gudun da zafin wallahi ban san iyaka ka ba sun zo sun haɗa gari guda a birni ne aka tayar a cikin jejin Allah aka samu guri aka aje mutane gurin ya zama birni saboda yan gudun hijirar kasar sudan wanda kai da gani abin ka tabbatar cewa eh lalle lallai dai wato akwai dai matsaloli ba matsala ne ba akwai irin kungiyoyi haka na agaji daga majalisar ɗinkin duniya da kuma waɗanda suke kai taimako haka shin ya ayyukan nasu ana samun suna ɗan shahe ma jama'a hawaye game da lamarin da suke ciki ana sharewa ga wanda Allah ya sa abin ya hannunsa tunda ina sansanin yan gudun hijira na zagaya kuma na gani kuma ni ba na karba kuma na gane baiwa wasu a bisa dukkanin alamu abin ana samun shi amma fa duk inda aka ce maka kana gurin da ba gidanka ka wato ba za ka samu abin da suke so ba domin abincin da ake bayarwa a nan din nan baya wadatarwa abincin da ake bayarwa baya wadatarwa a kuma gurin kwanciya musamman ma wani lokaci na damuna sauro da sauran abubuwa gaskiya akwai dai matsala ko da kaɗan ce za a samu matsaloli a nan gurin. kamar su wane ne ne hakan ga mafi galibin su 'yan gudun hijirar nan. to mafi yawanci za mu iya cewa wannan abu ya shafi kowa ne tunda akwai larabawa kaga kuwa a kasar sudan babu wanda ya kai balarabe gata to akwai larabawa a gurin wannan hijira sannan akwai yan kabilar nuba sannan akwai yan kabilar da muke kira wato ma'aliya da rijega sannan kuma mu bakaken fata abin da ya shafi ko da ke mu bakaken fata dama adadin a kirga mu ma wannan ba zai yiwu ba kabilu da dama suna nan a nan gurin barkatai a a eh kamar wani bi muna samun rahotannin cewa mafi yawancin waɗanda suke gudun hijiran nan mata ne haka da kuma yara ya batun kula da su ta bangaren lafiya haka eh wannan tabbas haka yake mata sun fi kowa yawa da idan in ka ga in ka ga namiji sai ka kirga mata biyar in ka ga namiji sai ka kirga mata biyar kuma in ka kirga namiji ɗayan sai ka kirga ƴan ƙananan yara biye da goma rakwata kuma an kebo su an taho da su amma maganar lafiya za mu iya cewa maganar lafiya wannan akwai isassun asibitoci akwai isassun asibitocin duba lafiyar mutane amma dai isasshen abinci ne da gaskiya babu shi amma isassun asibitoci masu duba um, lafiyar mutane da kuma isassun makarantu ba muna ganin akwai dama kamar abin kamar sun yi sun riga sun yi tanadi ko ni lokacin da na iso na zo na samu an samma da makarantu mutane suna zuwa makaranta da dai sauran wasu abubuwa to yanzu daga karshe kamar malam salman ya za a yi cewa yanzu wannan rikicin na sudan an sa ranar ganin karshen sa wallahi duk wanda ya ce maka an sa ranar ganin karshen wannan rigima sai dai a ce ya baka labarin gaibu ne kuma la ya alaban gaibu lalla domin kowa daga cikinsa yana ganin cewa yana ganin damar dan uwansa zai iya mulku dan uwansa abin da ke faruwa kenan wannan yana ganin zai iya wa dan uwansa kuma ya kasa wannan yana ganin zai iya wa dan uwansa kuma ya kasa saboda haka Allah ne ka kai yake tabbatin yanzu ne wannan rikici zai tsaya. To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Salman Farisi dan jarida mai zaman kansa a kasar ta Sudan wanda yanzu haka yake a Juba babban birnin kasar Sudan ta kudu. A nan kuma ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da hamsin da ɗaya idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da sa'id dangane da yanayin hanyoyi a jamhuriyar musulunci ta iran ai kuma da da allah za a ji wata tattaunawar tsakanin muhammad da wani da suka haɗu da shi wato malam mas'ud hussaini wanda shi injiniya ne a bangaren ayyuka na layin dogo inda za su tattauna dangane da yanayin hanyoyi na layin dogo a cikin iran da kuma da daɗin hanyoyi na layin dogo da aka samar tun shekaru aru-aru da sa gabata kafin mu shiga cikin shirin baki daidai ga kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. راه آهن لاین دوگو شما کار می کنید کی کنا ایکی کارمند مایکچی جاده تیتی راه هنیا من چیزهایی دانم نی نسان ابو بوا من اطلاع ندارم نی بانه دو مسانیا چندان گرگودن حکن حدود کیمان. صد و بیست درید اشرن آن قدمت دارد شی یه نده ددیوه قدیمی ترین مپی ددیوه شهر ری گرن ری آن ساخته شد شی نشی اکنون هر زو بخشی از ونی بنگری دگا کلان شهر بنگرنگری آن زمان اون چند زمانی طول سو هشت هزار و هفتصد متر mita dubu takwas da ɗari bakwai. faransawi ba mojri mai gudanarwa tar gabatar da shawara tulani tsawo bene tsakanin Chand shar. wasu garuruwa khat Layi. خطوط لایوکا سراسری نکسا با کی دیا هنوز هر ینزو آن ساخته نشده بود با اگه نشبا سال شیکره هزار و نه سد و هشت الب دری ترا دا تلاتن دا تکوز افتتا ایوا، بندر تشر جiragen گز گاز گز گاز کنار گپن دریا تکو دریای خزر تکون کسپین بندر امام خمینی تشر جiragen تا امام خمینی ساحل gaɓar خلیج فارس تکون پاشا آن متصل می کرد شی یا خیلی زیاد دیوا سوسی هزار و چهارصد دوبو دیا در کیلومتر کیلومتر وضعیت یعنی متفاوت مبنبنچی احتمالا زتو پی کرفی مختلف دبن دبن آنها دسترسی دارند سو سنادا طور است حکنی حتی هرما چند نوه masir. hanya قطار برقی jirgin ƙasa mai amfani da wutar lantarki on فعالیت می shi yana yin aiki to madalla banda ka ji waɗannan kalmomi tare da tarjama su yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin محمد da kuma abokinsa مسعود تو شما در راه آهن تهران کار می کنید؟ بله من کارمند راه آهن هستم من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این طرح بود. پس این راه آهن خیلی طولانی نبود. نه، پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند پس طول آن خیلی زیاد است بله حدود 1400 کیلومتر پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند بله همینطور است حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. شما در راه آهن تهران کار میکنید کی کنا ایکی نه الاین دوگو نه تهران؟ بله من کارمند راه آهن هستم ای نیما اکچن لاین دوگو نی من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی میدانم ولی در مورد راه آهن چندان اطلاعی ندارم. نینا سان وسو دنگنه دا da ایران. اما amma bani da masaniya سی دنگنه دا لاین دوگو. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد. قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد. لاین دوگو ایران یا جمع تن کیمان شکارو 120 an gina layin dogo mafi daɗewa iran tsakanin tehran da kuma garin rai اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. اما اهلین ینزو گرری ری ونی بنگری نی تهران. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این تهر بود. ای، اما اون چلو کچی tsawon wannan layin dogo mita 8,700 ne wani bafaranshe ne ya gudanar da kwantaragi پس این راه آهن خیلی طولانی نبود. کنن ونن لاین دوگو یه ندس او سوسی. نه. پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد. آه باید من چما سکانم وسو گرروا انگینا لاین دوگو. پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. کنن یه لوکچی با لاین لاین دوگو در سال 1938 راه آهن سراسری ایران افتتاح شد. این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند. A cikin shekara ta 1938 ne aka buɗe layin dogo da ya haɗa Iran. Wannan layin dogo ya haɗa tashar jiragen ruwa ta Bandar Gas a gefen tekun Caspian da kuma tashar jiragen ruwa ta Bandar Imam Khomeini da ke gaɓa tekun Fasha. Pas tula on خیلی زیاد است. tsawonsa yana da yawa sosai. بله حدود 1400 کیلومتر ای که من کیلومتر دو بوده در نه پس اکنون وضعیت راه آهن ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شهرهای مختلفی به راه آهن دسترسی دارند کنن ینزو یعنی لاین دوکو ایران یا شابنبن سوسید ده مفی کرفی garuruwa daban-daban suna da layin dogo. Bale, hamin toras, hatta da can masir katar barqi fa’uliyat mi konad. I, haka ne, har ma a wasu hanyoyin jiragen ƙasa masu amfani da wata lantarki suna aiki. Tuma da la, an da ta tunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma injiniya masuud dangane da yanayin ayyuka na layin dogo a Iran da kuma yadda ya bashi bayani akan daɗaɗɗun layuka na layin dogo da aka samar a ƙasar Iran tun kimanin shekara 120 da suka gabata da kuma irin ayyukan da Faransawa suka yi wajen samar da waɗannan hanyoyi a wancan lokaci. Idan alhakinmu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tabe mu a shiri na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da kusan yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya Baturiya ta mike tsaye tana doka kirjinta idan ta kamar za su fito. Dubu ɗari fa kika ce Ramli, wallahi ga suna. Tun shekaran jiya ya bani su jiya ma da ƙyar ya bar na yi bacci. Sai damuna yake yi da maganar ki a waya, kamar zai min kuka. Shi ya sa ma na kira ki da safen nan, Allah ya sa ma mijinki baya nan. ba nan ya ajiye min wani shegen koko ya fita kin gani yanzu da kina da kuɗi sai abin da ran ke so zaki ci idan kina free an jima zan zo da ɗauke ki a motata mu je na siya miki sabuwar waya da kuɗin a'a da kuɗi na dai wancan kuɗin a cewa ya a baki kuma zan danka miki abinki a hannu amma ki yi tunani idan kika ba da kai me kika gani zaki samu bayan shi ma akwai maza da yawa musamman a ce kina samun sakewa ana zuwa da ke hutu abuja ko kasar waje hmm, hajiya ta aikin take to zunubin fa allahu gafur rahim ne kuma ban ce za ki dawwama a haka ba idan kin yi kin samu dan abin da kike so sai ki daina amma ki yi tunani future ɗinki da na yaronki ko ma na ce 'ya'yanki nan gaba baturiya shikenan zan yi tunani yau watawan haka nake son ji ki yi tunani kamun na zo kin ji yau ko wayar dubu ɗari biyar ce kike so zan siya miki ita da yarda Allah Baturiya ta yi murmushin jin daɗi na gode ƙawata Allah ya bar min ke Amin Allah ya bar mu tare Amin ta sauke wayar tana ta murna bari na yi sauri na gyara gidan kamun ta zo ta ɗauki zani ta fara kakkaɓa kujera sai ta ji an wasu ƙofar gidan sauran sabin nambar ramin ta yi sannan ta goge kiran da ta yi mata domin a tunaninta faruk ne ya dawo sannan ta nufi ƙofar gidan ta buɗe sai ta yi arba da malam musa cikin mutunci suka gaisa duk da kasancewar babu mayafi a jikinta sai hular da ke kanta mai gidan yana nan kowa? a'a ya fita o oh, don allah idan ya dawo ki ce masa na zo magana kuɗin hayar nan masu gida sun matsa ko jiya da dare da dare masifa yake ta min domin gani yake kamar an bani kuɗin na kashe ni idan ya dawo zan faɗa masa ɗazun ma yake cewa da ya ganka da ka saka masa nambar mai gidan domin yana son ya yi magana da shi in dai maganar haya ne kar ma ya yi domin alhaji sule fiye da mutunci ko kaɗan a'a kar ka ce haka malam musa bari na ɗauko wayar kamin ya sake cewa wani abu ta juya da sauri ta koma cikin gidan ta ɗauko wayar ta ta miƙa masa saka masa namba a nan bai karɓi wayar ba ya ciro tasa wayar ya karanta mata namba ta saka a wayar ta idan ya zo zan faɗa masa sai na ba shi namba to yayi na gode ta rufe gidan tana murmushi ta da falon ta tana kokarin sevin din namba ba alhaji sule kake ba ko alhaji lule kake talauci ya matsa shi ne kai kuma zaka kunno mana wata wutar dan kana da shegen tsohon gida ta faɗa tana kwafa faruk ya lallaba aljihunsa ya ciro naira ɗari da ta rage masa ya miƙa wa aisha ya ki siyo ko ku sha aisha ta saka hannu biyu ta karɓa yayi wallahi ko jiya mama ba ta yi bacci ba yanzu ma jikin da zafi yake a ajiyar zuciya ya sauke jarabawa ce ga rashin kuɗi ga rashin mata ta gari ga rashin lafiya alhamdulillahi ya faɗa yana kallon mahaifiyarsa da ke lullube bata ma san ya zo ba karasawa ya yi kusa da ita ya yaya mayafin da ta lullube da shi ya taɓa jikinta sai ya ji ya ji shi da zafi sosai miƙewa ya tsaye ya fito daga ɗakin cikin wani irin yanayi na rashin jin daɗi hannunsa ya saka aljihu ya ciro wayarsa ya riƙe hannu yana kallo ya san ko siyar da ita ya kuɗin ba zai isa ya kai mamansa asibiti ba jinginar da ya bada ma da ƙyar ya samu ya biya mutumin ya karɓo wayar bakin kofan ɗakin ya zauna ya dafa kansa yana mamakin lamarinsa wani lokaci shi kansa abubuwa suna ɗaure masa kai ga karatu ya yi kuma ya fito da kwali mai kyau amma aiki ya gagare shi waɗannan suka yi karatu tare wasu duk sun samu aiki har sun bar ƙasa wasu kuma suna abuja wasu a manyan ma'aikata ko gwamnati wasu a manyan bankuna da kamfani amma shi ya kare a shagon baba shi ma da kyar samu wani kasuwanci ya buɗe masa shagon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo mana sauki ya furta yana dago kan sai ya shiga kontak ɗinsa ya nemo namban abokinsa kuma sa Nura wayar bata daɗe tana ringin ba Nura ya ɗauka hello Faruk na'am Nura ya gida lafiya ƙarar kwana da yawa sai godiya ina su sakina lafiya kalau wallahi nura ina cikin matsala subhanallah me faru abubuwa da yawa yanzu dai wanda ya fi damu na rashin lafiyar mahaifiyata kudi nake so rance idan zan samu na kai ta asibiti kash wallahi faruk yau da ɗari biyar na tashi na ba su su karya ka san abu ga ma'aikaci idan ba albashi aka yi ba ba mu da kuɗi kuma gashi albashi na jihar zamfara sai a hankali an ki gyara mana ga kayan masarufi sai tashi suke abin da za ka siya da dubu ishirin yanzu sai dubu arba'in shi yasa albashin baya mana auki haka ne allah ya sauwaƙe amin amma da za ka iya da ka je gidan alhaji mu'azu shinkafi an ce suna da foundation na taimakawa marayu da mabukata amma idan baka jin kunya ka san wasu ba sa son zuwa irin abu na neman taimako haba nura ina zancen kunya ga mai nema suna nuna mutum a tv ne no babu ma wanda zai san an maka amma an ce dattijan yana taimako sosai gaskiya ban san yadda ake bi ba amma dai idan ka je can gidan ba a rasa taimakon da zai maka har aurar suna yi ga marayu kuma suna musu komai yau jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne su Allah kai mu wani lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. Tuma da ga shirin nan na shari'a alkur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو كمر يندم كسابة أتكون شري دمكي قباتر مكو دا كاراتو da kuma tarjama zuwa lugar hausa da kuma fassara wato tafsiri na wannan ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma to har yanzu muna nan a cikin wannan sura suratu gafiyar kuma insha Allah kamar yadda muka saba za mu fara ne da karatu kafin daga nan insha Allah mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ na neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحم ما يجنك وقال رجل imanan kuma wani mutum mumini wanda yake boye imaninsa daga iyalin fir'auna ya ce ataqatuluna rajulan ay kula rabbi allah shin yanzu kwa kashe mutum don ya ce allah ne ubangijinsa وقد جاءكم بالبينات من ربكم حقيقة و يا زوم قد آيوني مبينا وإن كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقين makaryaci ne to ya je karyarsa tana kansa idan kuwa ya kasance mai gaskiya ne shashin abin da yake muku alkawari zai same ku inna Allah la yahdi man مسرف كذاب hakika allah. baya shiryar da wanda ya kasance shi mai yawan barna ne makaryaci. Ubangiji wa sai ya to mana labarin wani mutum daga cikin mutanen shi fir'auna ɗin. Mumini ne, amma yana ɓoye imaninsa baya bayyana imanin nasa. Wa rajulun mu'minun kamar inda Allah ke cewa sai ga wani mutum mumini daga cikin waɗanda suke makusantan fir'auna ɗin wanda yake ɓoye imaninsa sai yake cewa kai wai yanzu saboda Allah haka kurin za ku zo ku kashe mutum a takatuluna rajulan haka kurin za ku zo ku kashe mutum saboda kurin ya ce rabbi Allah wahdahu don kurin ya ce ubangiji na shine Allah shi kadai kuma gashi ya zo muku da waɗannan mu'ujizozi daban-daban ga sunan bayyanannu daga ubangijin naku bai zo muku da mu'ujizozi kaza ba da kaza ba da kaza duk wayannan mu'ujizozin nan da muka bayyana guda tara shi wannan bawan Allah yake tuna musu ai ya zo muku da mu'ujizozi kaza da kaza ga sunan bayyananu kowa ya gani to sannan idan ba ku karba ba to abun yana tare da ku sai yake cewa to wannan magana ta Musa fa abu ne wanda yake ba ta bukatan ku yi masa raddi akan abun da ya faɗa irin wannan wani abu ne wanda Allah yake mana ishara dangane da abubuwan da suka bayyana suka afku suka faru a cikin fadan fir'auna tsakanin da waɗanda suke su a rundunar fir'auna suna kallo suna jin waɗannan maganganu ga annabi musa a gefe ga kuma shi fir'auna shi kuma daga cikin mutanen shi fir'auna ɗin ga wani wanda aka samu mumini ga maganar da yake baɗa. sai ke cewa ku kyale shi mana ya za ku kashe mutum dan ya ce ubangijinsa allah ne subhanahu wata'ala to kuma ku in ban da ma abinku in har shi ya kasance makaryaci ya zo muku da ƙarya to ai ba abin da zai shafe ku da ƙaryar nasa kuma laifin ƙaryar nasa yana kansa ai kuma ubangiji ai zai masa ukuba akan ya zo da ƙarya daga gare shi ya zo yawa Allah ɗin ƙarya me zai shafe ku ku sannan idan kuma ya zo da abin da ya zo da shi gaskiya ne to fa nan kuma lallai wajibi ne ku ku kasance ku ɗauki wannan nauyin musamman idan har waɗansu abubuwan da ya kawo muku na dalilai suka kasance sun shafe ku sun zo mafi ƙarancin al'amari shine cewa ya muku wa'adi daga wani abu na azaba da ya muku wa'adinsa alkawarin cewa in ba ku bi shi ba azaba za ta same ku to kaga in ba ku yi ba idan abin da ya zo muku da shi gaskiya ne to fa wannan abin da ya muku wa'adinsa ya muku alkawarinsa na azaba fa sai fa ya shafe ku to a wannan lokacin kuma dukkan mabarnata waɗanda suka kasance cikin wato saɓan Allah masu karyata duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da shi na rububiyya da kuma su bauta ubangijinsu to fa babu yadda za su yi sai fa azaban ta zo ta shafe su shi kuwa ubangiji subhanahu wata'ala baya shiryar da dukkan wanda yake maɓarnaci maƙaryaci. to daga nan a aya ta gaba sai shi wannan bawan Allah sai yake cewa ya kaume ya ku mutane na ku sani cewa kuna da mulki na wannan lokaci a wannan ranar duniya da muke ciki kuna da galaba ku ne masu hukunci a cikin wannan duniya ko kuma a cikin wannan ƙasa ta misra saboda haka kada ku kasance kun yi wani abu na fasadi kun lalata al'amuranku me yasa saboda domin idan kuka yi wani abu na fito na fito da wasu abubuwa da ubangiji subhanahu ta'ala ya zo muku da shi to fa bayan da za ku yi za ku fuskanci fushin Allah subhanahu ala ne saboda haka in har akwai yaƙini cikin abin da aka zo muku da shi kuma abin nan tabbas ne zai iya kasantuwa a kanku to wane ne ya isa ya karkatar da wannan azaban Allah in ta zo ai babu wanda ya isa ya karkatar da wannan azaba ta Allah kamar yadda gashi Musa ya yi mana wannan alkawarin to in har ta zo mana wannan azaban waye ya isa ya kawar da ita saboda haka kamar yana yi musu wani abu ne na tunatarwa da wa'azi akan su yi tuntuntuni wannan malaman tafsir suka ce kamar wannan maganar ta ɗanyi wani tasiri a cikin su waɗanda suke tare da fir'auna ɗin wato su rundunar fir'auna ɗin wannan magana da shi wannan bawan Allah ya faɗa ta yi musu tasiri saboda haka da ainihin shi kansa fir'auna ya ga cewa tana yin tasiri ga almajiransa ko kuma mabiyansa to nan da nan sai ya yanke wannan magana da wannan bawan Allah yake sai yake cewa kai ba abin da nake nuna muku illa abin da ni na gani cewa shine gaskiya ma urikum illa ma ara ba abin da nake nuna muku sai abin da ni nake ganin shine gaskiya shine nake muku ishara zuwa gare shi sannan ba na shiryar da ku illa zuwa ga hanya miƙaƙƙiya wadda wannan hanya miƙaƙƙiya ba komai bace illa mu kashe musa kuɗin nan da nan fir'auna ya yanke waccan magana da wancan mumini yake ya nuna musu haka to duk da haka duk da ya yanke magana tasa shi wannan muminin da ke cikin rundunar ta fir'auna wanda yake ɓoye imanin nasa bai yi shiru ba wa qala allazi amana wannan dai da ya imanin sai yake cewa ya ƙaumi ya ku mutane na lallai ni ina ji muku tsoro idan kuka yi fito na fito da ainihin shi Musa ɗin nan ina ji muku tsoron kada wani abu ya shafe ku kwatankwacin abin da ya shafi al'ummomin da suka gabata. Wannan abubuwa da suka faru waɗanda suka fito suka yi fito na fito da ambiya ɗinsu annabawansu to kwatankwacin waɗannan abu karfa ya shafe ku kuma ina muku tsoron haka ba masu sauraro ga labarin duniya a takaice. an bude taron kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da masu sayansa karo na takwas a birnin vienna iran ta ce daga yanzu dangantakarta da hukumar iaea e ta yarjejeniyar npt ne kawai dubban falastinawa a janin sun fito jana'iza da kuma juyayin wa'anda hamshe kasar isra'ila ta kashe kwanaki biyu da suka gabata a garin da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu